yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren sha shida ga watan Rabi'u islami hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na tamanin da bakwai daga cikin jeron zai karatuttukan littafin fiqh sura wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna karatu ne a ƙarƙashin al-mab'athur rabi' fiqh fil hijrat nabawiyya wato wuri na hudu da ke bincike dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma darussan da ake ɗauka a ƙarƙashin wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallam mai albarka dangane da hijirar shi da daga makka zuwa madina tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi darasa sun yi darasa a inda malam ya kawo mana darasi na goma sha bakwai muka shiga darasi na goma sha takwas sai lokaci ya ƙure don haka za mu ɗauko daga inda ya ce a samina ashara darasi na goma sha takwas daga cikin jirgin darussan da ke ƙarƙashin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam game da hijirar shi da ya daga makka zuwa madina an ata rahmahullahu ta'ala qala a ta'u Allah madaukakin sarki ya ji زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير ما زرت عائشة ميدا وني أبوكينا ميسونا عبيد بن عمير دكا متابعين فألاها عن الهجرة سنك متى تنبأ بندني بالهجرة يا يا تاريخ الهجرة إناكم هكنت الهجرة فقالت في عائشة لا هجرة اليوم أيوة بعد هجرة كان المؤمنون يسر أحدهم بدونهم إلى الله تعالى أي أيضا ما مؤمني فينشي ما بزيادة الدين من زيادة ألا مرة ذكي فركي زيادة أينه المدينة وإلى رسوله كما فكان قدني الدين زيادة من زيادة الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتتن عليه sukan yi wannan gudu ne tsoron ka a rikita musu addini kar a fitinar su game da addini ka a raba su da addini fa'amman yau a azhara Allah islam amma a yau Allah ya karfafa musulunci musulunci ya yi ƙarfi ya bayyana wal yau ya'budu rabbahu haythu sha mumini na bauta ubangijin shi duk inda ya so walakin jihadun waliyatun sai dai jihadi da niyya kyakkyawa waɗannan suna nan har zuwa tashin alƙiyama a cikin wannan darasi a saura aisha tana bayyana waɗannan sahabbai tare da cewa ga ayoyi don fal a cikin alkur'ani ga hadisai nan ingantattu suna kaɗaitawa da hijira amma sai ta nuna cewa an kai wani hali wanda a wannan lokacin babu hijira domin ita hijira a baki da take faɗuwa don buƙata. lokacin da kai ta samu kanka a hali rashin buƙatuwarta a lokacin nan babu ita cewar babu ita ba wai babu ita ba ne har abada shi ya sa sai da ta ƙayyade da cewa a yau ma'ana a halin da musulmi suka samu kansu a ciki sannan kuma ta tsaya ta kawo da ne wannan yake nuna muhimmancin malanta a cikin addinin musulunci da kuma haɗarin ɗanyantaka a cikin ainihin addinin musulunci ɗanye abin da zai ga bayan da ayoyi sun tabbatar da hijira aisha ba ta musu waɗannan ayoyin amma abin da take wa hijira fari'a ce abu ne da yakan faɗo inda bukata don haka an kai lokacin da kai hijiran nan lokacin da kai tambayar nan to hukuncin hijira babu shi ba don komai na kuwa saboda musulmi sun wadatu a inda suka zaune suna cikin kwanciyar hankali suna bautawa wa Allah suna da izza addinin su na da ƙarfi na haka babu inda za su tafi ina fata an gane ƙarshen wannan karatun zai zo sake fassara mana farkon shi insha Allah ta'ala sai malam ya sake biyo baya wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wa an hadisi sa'id al-khudri qala wa an hadisi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala جاء رابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الهجرة فهذه أبو سعيد بن خدري الله تعالى بشير دايتي يعني بل أن يلازو بين زم الله صلى الله عليه وآله وسلم زم الهجرة فقال في من الله يمشي ويحب إن الهجرة شأنها شديد في تهجرة الأمر انت هنا بتأمني فكي تنبأ بنجني بهجرة فهل لك من إبن كان بلاكما قال نعم mutum ya ce ƙarai da gaske na da raƙuma kala fatu'tuni min sadaqataha za ka ba mu sadaqar waɗannan raƙuma kala na'am mutum ya ce annabi i kala fa hal tannahu minha za ka ainihin ba da raƙuman naka domin a amfani da nonon nonansu a ji a tsotsi nonansu? Kwale na'am, ce ƙwarai da gaske zan iya ba da raƙuma na don a ji a tatsi nonon nonansu. قال فتحلبها يوم ورودها kuma ainihin wato ka bayar da wannan raƙuma naka a tatse a ranar da suka gangara ma'ana ranar da suka je kiwo suka dawo sun dawo cikin ƙoshi hantsotsin su na cike da nono kala na'am yace da gaske kala sai annabi yace fa'amal min wara'il bihar shi kenan ka je kai ta ayyukanka na addinin musulunci a bayan tekuna ma'ana ka je kai ta yin musuluncinka a wannan lokacin da addini ya samu ƙarfi kai kuma a shirye kake da za ka yi musulunci a shirye kake da za ka yi ayyukan alkhairi za ka yi sadaka za ka sadar da zumunci tsakaninka da yan uwanka ya ta kai ta yin musuluncinka a duk inda ka samu kanka ba sai ka yi hijira ba abinda hadisi yake nufi kenan sai yake fa inna Allah domin ko Allah madaukakin sarki lai yatraka amalaka shay'a ba zai nakasa maka komai daga ayyukanka ba saboda babu hijira akan ta irin wannan hali wannan hadisi yana nan cikin sahih bukhari a lamba ta dubu uku da ɗari tara da ashirin da uku malam profesa zain ya ce فليحمد الله العبد المؤمن على سماحة هذا الدين بارا الله muminin sai ya gode wa Allah akan irin sauƙin wannan addini na musulunci wal a ala ni'matil amn kuma baya yi godiya ga Allah game da ni'ima ta zaman lafiya wal iman da kuma ni'ima ta imani al mutaha lahu wadda ita ainihin wato ni'ima ta imani ita ce ta ba da damar ni'imar zaman lafiya ta samu fa domin ita wannan ni'ima ta imani da zaman lafiya ni'matun la yudrikuha ala haqiqatiha babu wanda yake iya ruska ya gane haƙiƙaninta illa man ana min al-fitnati fi sai wanda ya sha wahalar fitina a addini ba wanda ya san muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin kana zaune lafiya cikin imaninka duk wanda ya taɓa samun kanshi a halin kafirai sun zallabe shi game da addini amma wanda aka haife shi a cikin musulunci ya tashi hankalin shi kwanci a musulunci bai san wata tashin tashina bai san fitinar da kafirai suke mummunai ba wannan babu shakka ba zai iya riskar wannan ni'imar ba Allahu akbar wannan abin haka yake addini haka yake a rayuwa dukkanin wanda ne musulunci irin musuluncin da sahabbai suka yi mun ji irin wahalar da sahabbai suka sha ana dukar su ana ɗaure su ana barin su da kishirwa da yunwa ana ɗaukar su ana ɗora su a jarrashin wuta maiko da ke tsatsafa daga jikin gadon bayan su shi ke kashe garwashin wutar khabbab bin al-arab ana ɗaukar jinjinan dutse a ɗora wa mutum a kirji yana iya magana har ya koma yana shashefa har ya koma yana nishi har ya koma ya ɗauke kasa magana yana jiran mutuwa ta same shi bilal ibn abi rabah a ɗauki mutum a ɗaure shi tsakanin raƙuma guda biyu sai a kaɗa waɗannan raƙuma dama da hagu sai su tsinka shi su ga shi biyu ya ke nan ainihin yasir baban annar ibn yasir a ɗaure mace tsirara a bankare ta ga nonanta ga farjinta a sa ainihin mashi a rinka daddaga farjin nata har sai an yi daddaga da farjin ta ta mutu sannan a ɗauke ta a jefar da ita sumayya uwar ainihin annar. a dubi yaro ƙaramin da bai balaga ba a daddaura mashi mayu a sa shi ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam akan ne kan addinin musulunci ba kenan annar ibn yasir waɗannan bisa habbai sun sha wannan wahala kuma ba komai suka yi ba wa ma makamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid allazi lahu mulku as-samawati wal ard sai Allah yake ni wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladina فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق wannan abin ya na wa Allah zuciya sai sa Allah ya ɗauki zafi ba abin da waɗannan mutanen suke ba su sata ba ba su kawo tashin hankali ba shi abin da suke so eh ba wai ta kai kai addini dole ba su ba da suke kai kai dole ba amma su ka bar su abin da suka zaɓar wa kansu ke kuma a jahiliya kowa an ba shi ɗancin ne addinin da yake so don haka a cikin larabawa akwai waɗanda tun kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tawa da addini iyaye da kakanni suka ce ba za su bauta dinki ba wasu sun shiga yahudanci wasu sun shiga kiristanci wasu sun je sun yi nisa a cikin christianity har sun zama reverend fathers wasu sun zama bishops wasu sun zama yan kulab gaba ɗaya ba su imani da duk wani abin bauta ba su ibrahim kais da su tsaraka gaba ɗaya da kuma yadda akwai allah ba binci kuma aikin banza ne bai have no regard or respect amma duk da haka an kyale su amma waɗannan suka je suka ce allah kaɗai za su bauta wa sai ce ba a yadda ba muna nan ɗin ba za ta yi ba shi ne wa ma ba abin da suke tuhumar su da shi illa an yi umarni billahi al-aziz al-hamid sai dai sun yi imani da Allah buwayayyen sarki wanda ya cancanta a godewa ma'ana ba gaiwa ba ce ku samu cikin garin ku akwai waɗanda suke bauta Allah sakamakon haka kuma ku sha'awa ku musulunta ai gaiwa ce Allah ya ce wulaƙanta ku gaba ɗayan garin sai bar ku kafirai ne ba wanda za a gani a kwaikwaye shi wajen bauta wa Allah Allah ya samu hujja mai ƙarfi in kuka mutu ya watsa ku a wuta wa Allah al'aziz buwayayyen sarki amma shi ake wannan wulaƙancin akan bayan shi alhamid wanda godiya ya cancanta a gode ne a yaba musu ba a yi musu wannan wulaƙancin ba sai Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard sama da ƙasa da waɗannan suke alfahari a cikin shi na Allah ne amma Allah yana ji yana gani ana wulaƙanta musu bayan shi sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in shahid Allah yana ganin duk abin da ake yi jarabawa ce sai ce innal ladina fatalul mu'minina wal mu'minati waɗanda suka jallabi mu'minai maza da mata suka matsa musu suka kuntata musu suka hana su sakewa suka takura rayuwarsu a kan addini lahum falahum azabu jahannam za su shiga wutar jahannam ya ai mu ta isar sai Allah ya yake walahum azabul hariq akwai gobara azabar gobara ne bambanci tsakanin jahannama da gobara na'am in aka shiga wutar jahannama akwai domin ita jahannama ma'aikata ma'aikata ke dangane da azabar ba iri ɗaya ba ce daga ciki akwai wanda aka ɗauke ka kai za a jefa ka cikin gobara kai ta yin kaya a cikin wuta sai ta babbaka ka gargadon yadda Allah ya nufa kuma da za ka mutu ba falahum azabu jahannam falahum azabul hariq ya yi taksisi bayan ya yi umumi za su shiga wutar jahannama a cikin wutar jahannama suna da balbalin dogara da za ta kama su to jama'a kun ji fa sannan kai kuma da kake zaune kana tunanin ne kai za ka bauta Allah ne a baka lafiya ne Allah yake hasiban nasu an yi turaku an yaƙulu amanna wa hum la yuftanun wai mutane kawai ji suke ka ka yi imani shi ke nan ba za ka shiga rikici ba ba za ka shiga rudani ba ba za a nemi kawo maka tashin hankali ba sai Allah ya ce kwantar da hankalinka wa laqad fatanna alladhina min qablihim annabawan da manzanni bayan Allah duk an fitine su saboda haka jama'a wannan ka'ida ce amma a nan abin da malam yake cewa kaga a zauna a sami zaman lafiya ana bauta wa Allah a ji daɗin wannan zaman lafiya a mutunta wannan zaman lafiyan a san ƙima shi a cikin imani ko to duk wanda bai samu kanshi a wahala irin wancan ba wallahi bai san darajar wannan zaman lafiyan bai sani ba kuma ya daidai da magana Umar da yake cewa la ya'rifu al-islam man la ya'rifu jahiliya wanda duk bai san jahiliya ba ko bai san musulunci ba na'am haka nakan ce la ya'rifu sunna man la ya'rifu al-bid'a wanda duk bai san bid'a ba Allah bai san mutuncin sunna ba shi kuka ga idan aka ce an samu wani ya taɓa sunna wallahi tallahi bamu mu a hankali jama'a ba shi da sauran wata daraja ba shi da wata kima shugaban indiya kaza shugaban ɗariƙa kaza mun manhaja kaza wa yake ba abin da ya shafe mu me wallahi jama'a an haife mu a lokacin bid'a mun tashi a cikin yan bid'a mun rayu cikin yan bid'a mun sha wahala a hannun yan bid'a mun azartu mun wulaƙantu an todarta mu an fata mu an ci mutuncin mu da ka wallahi ba abin da yake da daraja idan musulmin ne to wanda aka haife shi a cikin sunna ya tashi a cikin sunna ya girma a cikin sunna Allah ya bai san kimata ba haka muke ganin shi kamar mu ne 'ya'yan talakawa an haife mu a cikin talauci da yunwa da kaskanci da tafiya ba takalmi zakan makaranta babu ni shugaban ƙasa yake cewa i had no shoes i had no bag i had no kaza yau wannan yawa gari shi ne shugaban ƙasa ya san darajar waɗannan abubuwan amma ɗan da aka haushe shi gidan profesa baban shi profesa baban shi mai kuɗi a mishi wanka a fesa mai turare a shafa mai hoda a cika mishi tanke da cincin da juice a cikin jakan makarantar shi da littattafai a ɗora shi a mota mai iya kwandishin a kai shi makaranta kai ce da wahala ya san daraja ilimi wallahi tallahi da wahala ya san daraja ilimi jama'a amma wallahi jama'a mun wulaƙantu akan sunna mun sha wahala akan sunna mun yi tafiya kafan mu ba takalmi mun kwana a tsaye ba bacci mun tsaye mun tozartu an yi wa'azi a kanmu an ɓata mana suna an yi mana sharri na kuɗi an yi mana sharri na mata an ɓata mu da duk hanyoyin ɓatawa a kan sunna da haka wallahi mun san mutuncin sunna amma wallahi na'am tarihin ka ya zama an haife ka cikin ahalin sunna amma wallahi ka gode Allah amma kallon da nake maka Allah ba ka san darajar sunna ba saboda haka kana iya ba da sunna ga mafi kaskancin abin duniya tana iya sassauci don ka kaga sahabbai wallahi tallahi ba su launi ba ba su sassauta ba me yasa saboda sun san cewa akan wannan addinin kun ji abin da suka rasa me kake tunanin yaro irin amma dan yaso a gaban shi aka sa raƙuma guda biyu suka tunda ubansu suka yaga biyu a gaban shi aka ɗaure uwar shi tsirara ana dafa farjinta da mashi har sai da ta mutu aka gaggaura mai mari aka sa ya zagi annabi aka kore shi me kake tunani wannan zai sassauci game da manzon Allah wannan zai compromising sunan for bid'a saboda kujerar hajji ko umara ko geron kuri na azumi ko sukari wannan zai sassauta saboda haka kowace rayuwa tana da tata fa'ida idan aka haife ka cikin shirka amma Allah ya maka gandakatar ka samu imani ka rasu a kan shi to daraja ce don za ka riƙe imani kam saboda ka san kimar shi idan aka haife ka a cikin tauhidi kuma ka taso in kana da tarbiyya to ka san Allah ne rufa maka asiri yasa idan aka salla asuba dattawan sahabbai sai su zauna kafin rana ta gama fitowa su ne yara hira irin wahalhalun da suka sha annabi yana zaune lokaci yana jin su yana dariya karanta cikin sunna babul musaji yawa an yi sallah asuba sai su zauna sun yi yara ko war haka a makka sai a fito da mu ana ta dukan tsirara babu mai kuke ake? ce saboda imani daga mutum ya yi imani sai ce yi eh, za ka bi kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah eh sai ce mishi in da ne ba ka faɗi fa ka bai ci a ne ya isa sai ce a dan bana bakwai dan bana bakwai da kai dan ta da rani ya dan ta da rani dan bana bakwai ina ba ta an gani ka san dan ta da rani ya dan tashi da fike sai gaina wani barazan har eh, bai san kimar bai san ya ake abin ba ina ba ta san mai saboda haka jama'a daraja ce malam yake cewa sai mu gode wa Allah akan wannan ainihin irin sassanci na addini ma'ana wani aka zauna lafiya sai addini ya ce ba jihadi ai babu babu hijira ba da haka ba ko an zauna lafiya an addini ya ga dama sai ce ne dole sai an yi hijira amma ka ga addini yana da sassauci zaman lafiya ya faru kuna bauta wa Allah ba takura to shi kenan sai ku zaman ku a inda kuke na fata an gani addini ya yi ƙarfi ke malami yake cewa fa innaha ni'matun la yudrikuha ala haqiqatiha illa man auna min al-fitna fi ya din wa uziya fi wannan irin ni'ima ba wanda ke iya rifkatta jami haƙiƙaninta sai yanda ya fama da fitina a cikin addini aka cutar da shi wajen tayar da addinin Allah wajen tsaida hanyar Allah Allahu akbar zama a garin nan a cikin garin zaria malamai ne ke wa'azi da aka tado da za a kashe su jama'a ɗan agaji da suka ɗauke su za su gudu da su da suka rasa inda za su shiga da su akwai wani gida ana amarci sai suka ɗebi malaman da gudu suka yi ɗakin amare da su aka je a ƙarƙashin gado malamai ne masu wa'azi a ƙarƙashin gado aka ɗaya su nan kuma ana ta kalambu an yi an ɗan da kama an bai san ba inda malamin zai shigo nan ana kalambu duk waɗannan malaman sai ku ce abin da suka ya tafi a banza saboda yanzu ka tashi ka iya li'irabi saboda ka tashi ka yi NCU e ko ka yi digiri ko ka yi Arabic Hausa yau nan malaman wai ba su iya larabci ba ko ba ko da bai tura ko menene ba su iya ba ko a'a suna da kadama sidqi ka je cikin sahabbai akwai sahabin da har ya mutu ba shi da hadisi biyar har ya mutu bai da hadisi biyar amma kuma sai ka ji Allah ya saka su cikin yan aljanna abin ba karatu ba ne imani ne sannan sadaukarwa ce gudunmawa ce a wanda irin lokaci a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fi bukata yasa an kana da hankali ba ka rena irin waɗannan mutane kana ganin yanzu kai kana da digiri arabic hausa kana da digiri arabic islamic studies kana da masters kai ta yi karatu a makka kai ta yi karatu a saudi arabia a a kai medical engineer ne kai medical eh, doctor ne kai electrical electronics engineer in ka ji ana tarihin sa abubakar bin sai ka ji an ce diploma suke da ita sai ka ga yaro ya kada kafaɗa zuwa shi ya fi sa abubakar bin kawai Allah dan tsako dan tsakon turawa ma da baka da uwa da uba can kasa inji baka san asalin ka ba ko kun fahimta jama'a lallai ne ku rinka gane darajar masu daraja Allah yana duban yaushe ta gabatar me ka gabatar a lokaci duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi game da waɗannan waɗanda suka yi hijira da ɗumi cewa ne la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal sai ce ina ita a zama darajatan inda Allah waɗanda suka ba da kuɗinsu suka yi yaƙi kafin a ci maka da yaƙi da wanda shi ma ya irin haka da an ci maka da yaƙi daraja ba ɗaya ba ce sun yi bambanci buhu guda ne na dabino ya bayar kai ma ka bayar ya yi yaƙi kafin fatihi maka kai ma ka yi amma ana duba yaya abin da kai a lokacin da ka yi shi ko kun fahimta gama gidan mutum ne ya rushe sai ka ɗauke shi sai ka kwashe shi shi da iyalan sai ka saka shi a wani sabon gida ka zo ka gina mishi wani a to yana cikin gidan kai sai ka zo ka mishi fanti na gulo ko mtn da wancan da kai mai fanti ya nuna da daraja a wurin wancan mai gida saboda haka ku rinka kiyayewa jama'a saboda galibi matasan mu ba su san ma'aunin Allah ba ma'auni a wurin Allah sun ji ne wannan ayar la yastawi minkum man anfaqa min qabl fath wa qatal ma'ana wannan ya yaki wancan ma yayi wannan ya ba da sadaka wannan ma ya bayar amma wannan ya bayar kafin a ci maka da yaki a lokacin da ake gumurji da baƙaƙen kafirai waɗanda aka karanta alƙur'ani Ya nufi ya kwana uku yana a sha saboda ran shi ya ɓaci kwana uku zai yana a shari'a saboda dan ne za a karanta qur'ani a gaban shi to sai ta ba da sadaka ta sadaukar da kanta a lokacin da ake gumurzu da waɗannan baƙaƙen kafirai da wanda ya ɗauka bayan waɗannan kafiran gaba ɗaya an riga an kashe su an hallaka shi sauran waɗanda suka rage tsoro ma suke jin suka ji karatun alƙur'ani suna ga hallaka ta zo wani da kuma ɗaya ba ce sai ku fahimci wannan jama'a da wannan kaɗai ya isa ka bani sahabbai sun fi kowa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a cikin sahabban ka yadda Allah yake raba su level level ne ma'ana waɗannan al-muhajirin al-awwalin sun fi waɗanda suka biyo bayan su waɗannan al-ansar sun fi waɗanda suka biyo bayan su kowa da gargadon yadda yayi da gargadon san da yayi da gargadon inda yayi da haka ne Allah madaukakin sarki yake aunawa haka diploma a zamanin su abubakar gumi jama'a ta fi profesan yanzu muhimmanci a wurin musulmi da musulunci yasa ka ga yanzu da professors din ana da su of islamic law of islamic studies of arabic of kaza of kaza of kaza of kaza amma kaf in ka tara su muryar su kwaya ɗaya ba ta kai busasasshiyar murya ta waɗancan ba masu diploma na fata an gane saura ka ɗan baya ku rinka sanin da wannan ne Allah yake ayo an fahimta kamata a ce kana wurin irin gaban waɗannan bayan Allah sai aka zo ana faɗin darajoji to aka ce kai ka tashi ka faɗi tauraye sai ka ce ainihin mun wankan su waɗancan ne amma gargaji ya ce na yi diploma a sudan na yi kwalejin larabci a kano daga nan kuma na ci gaba da karantarwa har allah ya sa kuma aka kawo yanzu na zama alkali sai kuma sai ka miƙe sai ka ce ni kuwa karan farko digiri ne na shari'a daga madina sannan na tafi malaysia ne masters sannan na wuce cambridge university ne phd yanzu kuma ni professor ne wannan yana nuna cewa ba ka da tunani irin waɗannan mutanen suka faɗi darajojin sun aka ce ya na mai kai magana sai ka ce a ai yaron waɗancan shi nan kawai ta yi ta'arifin kanka amma sai kana da hankali na fata an gani Allah madaukakin sarki ya ce maka shi ne kamar ubanka ne a wuri Su da ban kai ta shekara tarihi tarihin shi shi shekara shi kaza shekara shi kaza sun suka yi kaza sun suka yi kaza sun suka yi kaza yau shekara shi tamanin da kaza a duniya za ka zo ka ta ka ce kai kuma sai ka ce ni dan gidan wancan shi kenan kai ya isa ka shiga karkashin takalmin shi ya fi maka daraja da kai ka zama kana saman safar shi Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka malam yake cewa kun ga wannan ni'imar ta zaman lafiya ko to wanda duk bai san tashin hankali game da addini ba bai san kimar ta ba shi yasa kaga a yau ba waɗanda suke sha'awar tashin hankali duk duniya fiye da matasa saboda ba san tashin hankali zai da wuce ku guda ko biyu ko makamantan haka ba aka yi jana'izar juku. duk yaran inyamurai murna suke suna cewa allah ya sake kawo musu wani ejuku kuɗi amma an kaje ka samu inyamurai dan shekara saba'in ko tamanin ka ce da addu'a da muka ji yaran ku zuma sai ka ji ce ba su da hankali saboda shi ya san lokacin da aka yakin ujuku ya san bala'in da suka shiga a lokacin ne ba zane ido ya gari ya zama inyamuri saboda an yi bala'i sun wahala an yi yaƙi sun galabaita yunwa ta ratsa su sun koma ba abinci suke so ba in ka gan shi kai sai ce namri namri kayi ruwa shi da sai bahaushe ya sa musu in namri namri kayi ruwa kawai ruwa ake so namri amma da kafin nan fa bahaushe ko ya ce musu ido ko a ce ba zane amma daga bayan sai an ce in namri to kaga waɗannan yara 'yan ƙanana 'yan shekara ashirin da biyar talatin har 'yan shekara arba'in da yawancinsu ba su san me aka yi jama'a kun fahimci wannan da ke ku Allah madaukakin sarki ya taimaka shi ya sa ran nan wani da yake ai eh, eh, abin nan ku hero ne sai nace a a ujuku is the first Nigerian terrorist in the history nace go and ask your history teacher shine dan ta'adda na farko a Najeriya ba a taɓa kashe adadin mutanen da uju ko ja aka kashe ba kafin shi har zuwa yau kuma ba a taɓa yakin da aka kashe adadin irinsu ba he was the first Nigerian terrorist in the history amma ka ga saboda yara ne san tarihi ba iyayensu su da suka san tarihin sun san cewa mugu ne ya ja musu bala'i an fahimta jama'a to amma ka ga rashin sani ne shi yasa ƴaƴan musulmi sai ana ana karanta musu tarihin musulunci don su san wannan qur'ani da kuke gani wannan hadisi wannan da'awa da kuka ji su albani su ja'afar suna yi wallahi tallahi sun zo sun samu abin ne a sama wasu bayan Allah ne suka sadaukar da jininsu da rayuwarsu da mutuncinsu da sha'awarsu da duk abin da kake tunanin ɗan adam yana faɗayi suka sadaukar sannan irin waɗannan miliyoyin suka samu damar su magana a irin wannan halin da ake ci inda aka zai la ƙaryar mu ta sha ƙarya ba a bakin komai yake ba waɗancan su ne malamai ula'ika aba'i faji'ini bi mislihim eh they are they our mentors rahmatullahi ala al-jami' at-tasi'a darasi na goma sha tara daga cikin darussan da muke ɗauka a cikin hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai tsarki أن حكم الهجرة لم ينفخ karki ji a can baya Aisha ta ce waɗancan almajirai na ta babu hijira a yau ka ce to an shafe hijira kenan malam ya ce a'a ba a shafe hukuncin hijira ba ban huwa bakin ila yawmin qiyama har tashin duniya akwai hijira ya dillu bi hada dalilan da ke tabbatar da wannan awwalan na farko an Abdullahi Sa'di rajulun min malik ibni hanbal abdullahi sa'adi wani mutum ne daga cikin kabilar malik dan hanbal annahu qadima ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi unasin min sun iso tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wata ta abokan shi abdullahi as-sa'adi faqalu da suka iso sai suka ce ihfaz rihalana da Allah tsare mana abeban hawanmu sun mata da sa'annan sai kai ainihin wato ka shigo ko kuma kular mana da mu da muka sauka sannan ka shigo wa kana asghar alqaw daga cikin shi ne dan karami dan haka sai suka ce to kai eh bari mu shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa ga dabbobin mu nan mun sake su fa kakka ma suka daddaure su ko kuma ba tantunan mu mun ainihin wato fito ka ji ka lullufe mana su faqada lahum hajatahum ya biya musu bukatar su akan duk abin da suka sa Sun sun maqalu annan sai suka ce udkhul to shigo Sadakala da ya shigo faqala ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce hajatuk kaifa ka. yanzu mun ji tasu bukatar a wurin ka shine ga aikin da suka sa kai musu sune manya ko kai kuma me ce ce bukatar ka qala sai ce hajati tuhaddithuni an qadat al hijra ka faɗa min shin hijira ta ainihin wato yanke ne faƙala lahu sai mun ga Allah yake hajatuka khairun min hawa'ijihim buƙatar ka ta fi buƙatar su alheri la tanqati al hijratu ma qutila al hijira ba ta yankewa matukar akwai yakin makiya matukar akwai makiya waɗanda suke kawo farmaki waɗanda ake yaƙar su don a turmushe su kasu ta addini to hijira ba za ta yanke ba domin na farko in ma waɗannan makiya su galaba a kan mominai kaga suka galaba a kan mominai dole mominai su hijira kada shi akwai hijira ke ko kuma mummune su galaba a kansu in mummune suke galaba a kansu kaga su mummune za su zauna a wannan halin babu hijira ke shi yaki a cikin addinin musulunci to ibar guga ne wataran kai kai nasara wataran a yi a kanka a ƙarƙashin wannan ku kiyaye hijira ba za ta yanke ba matuƙar akwai maƙiyan addini da za su nemi rusa addini in kuka tashi in mako dagari nazari za mu iya da waɗannan a'a da sai ku gudu hijira za mu iya da su eh sai kuka tashi kara da su kuma sai suka yi nasara a kanku shikenan sai ku gudu wannan gudun ba kaskanci ba ne hijira ce wannan hadisi yana nan a cikin littafin sunan nasa'i malam sai ce wa fi sunan nasa'i muhtasara har yau a cikin wato musnadul imam ahmad wannan hadisin ya zo cikin musnadul imam ahmad sai kuma yace wa shi sunanin nasa'i muktasara a cikin ainihin littafin sunan nasa'i hadisi ya zo a takaice da lafazin cewa la tanqati'ul hijra ma qutilal kuffar hijira ba ta yankewa matuƙar ana yaƙar kafirai wannan hadisi yana nan a cikin mujalladi na bakwai shafi na ɗari da arba'in da bakwai a cikin littafin sunan nasa'i yanzu kun ga wannan hadisi da dukkanin lafizan shi suna tabbatar da akwai hijira ko babu akwai ashe can aisha da ta ce babu hijira ta ƙaidu da cewa a yau saboda ta auna yadda hali ya hukunta ni na haka a kowane zamani muna buƙatar malamai waɗanda suka amsa sunansu na malamai domin su fassara mana nassoshin shari'a yaya ma'anar hijira yaya ma'anar jihadi yaya za a gudanar da hijira ya za a gudanar da jihadi in ba haka da aka samu 'yan harbaci mati to al'ummar musulmi za su samu kansu a mafi munin halin da tarihi bai taɓa shaidawa a kansu ba ba'u hadisi na biyu ko dalili na biyu wanda ke nunin cewa akwai hijira an abul khair daga abul khair anna junabata ibn abi umayya haddathahu junabata dan abi umayya ya faɗa abul khair cewa anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ya rasulullah wani mutum cikin sahabbai ya ce ya manzan Allah inna unasan yaquluna innal hijra qad inqata'at wasu mutane fa suna cewa hijira ta yanke fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah yace innal hijrata la tanqata ma kana jihad matukar akwai jihadi to hijira ba ta yankewa domin suna lazimta juna jihadi shi ke jawo hijira hijira ita take jawo jihadi ba a fara yin jihadi ba sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin hijira sannan aka zo aka fara yin jihadi don haka hijira jihadi ke biyo bayanta jihadi na kuma biyo bayan hijira wannan hadisi yana nan a cikin littafin musnad al-imam ahmad shi ma hadisi ne sahihi bayan da ma da ya gama kawo waɗannan hadisai sai ce qala ibn hajr fi sharh al-fath في الفتح في شرح الحديث السابق المشار إليه في الفائدة السابقة ابن حجر بيوت كن فتح الباري كما شرح الحديث بيوت جباتا أتكن أي نموة فائدة ردت جباتا إتتي شمي حديث أيهم السيدة عائشة كيف تواجه لنا الماجرينات يزو شرح وانا حديث سيتي كان حديث كان المؤمنون يسر أحدهم بدونه أي ده muminai suna gudu ɗaya daga cikin suna guduwa ne da addinin shi inda kuma ta da wannan shine hadisin Aisha الحديث ما يتي كرنت حديث هجوا قرشنش أشارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية الهجرة عائشة الله يقارى متى يرضاه تعلمون نزوى بيان تيوى هجرة شريعة شريعة تتبت بيتا وأن سببها كما عائشة تنا مثل تيوى أبن بتيوى الهجرة khawful fitna tsoron fitina wadda makiya da kafirai suke ainihin fitinar muminai wal hukumi ya buru ma'a illatihi aisha na nufin sai malam ya ce to kaga hukunci na kewayawa ne tare da dalilin da ke sabbaba shi misali me ke sai ka kai taimama misali rashin ruwa kaga duk sanda ruwa ya samu kenan hukuncin taimama ya faɗi da ke kai ka kai ke mama rashin lafiya kaga duk sanda ka watsa ke kenan ke mama ta tashi shine al-hukmu yaduru ma illatihi dalilin da ke kawo kaza to in akwai dalilin za a yi abin in babu dalilin ba za a yi abin ba don haka sai ce fa bahu. abin da ke hukunta ita hijira anna man qadara ala ibadati Allah fi ayyi mawdi'in ittafaqa duk wanda ya samu damar ya bauta wa Allah a duk wurin da ya samu yanci lam tajib alaihi hijira hijira ba ta da akan shi ba nan ya illa idan kuwa bai samu yancin ya bauta wa Allah a inda ya samu kanshi ba wajabat to hijira ainihin ta wajaba wannan bayani na nan cikin fatin bari mujallabi na bakwai safi na ɗari biyu da ashirin da tara wannan matsalar tana daga cikin matsaloli masu muhimmanci musamman a waɗannan zamuna waɗanda dole ne a tsaya a sayyace su abin da ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi hijira ya bar makka zuwa madina ya kamata a tsaya da kyau a yi nazarin ayoyin da kuma hadisan ba wai annabi ne da kanshi ya ga kafirai sun yawa ga zina ga shan biya ya tashi ya bar makka ba a'a mutanen ƙasar ne suka kuntace shi suka hana shi bautar Allah kuma suka yi yunƙurin za su kashe shi sannan sai bar gari a yau akwai matasa da yawa suna hijira daga garurukansu dalili saboda ana shan a garin dalili saboda ana zina wannan irin fitina ta fara faruwa ne a ƙasar masar a afirka ɗin nan sannan ta gangaro zuwa sudan sannan ta gangaro zuwa najeriya a 1987 a lokutan da aka saka wa matasan ƙasashen mu cewa yaushe kuna musulmi kuna karatun alkur'ani da hadisi za ku zauna a cikin garurukan da ake shan taba ake shan giya ake zina ake sata ake kisan kai ta haka wajibi shine ku tashi ku hijira ku koma bayan garuruka koma wasu dazuka inda za ku kafa garuruka na musulunci wannan bid'a ce mafi munin bid'a ya kamata duk wanda ya fahimci karatu to ya ainihin san wannan amma kai to babbar fitinar da ake fama da ita ita ce mafi yawancin matasa a afirka sun yi karatu ne ba tare da jagorancin malamai ba mana karfin hamasa ce da kishin san addini ya turfasa su suka zo suka iya karanta alkur'ani amma fassara shi da fitar da hukuncin hukuncen shi fa wannan akwai rauni a cikin matasan haka abin yake dangane da hadisi sakamakon haka duk wata aya da ta magana hijira ko ta magana jihadi za ka zo ka sami mafi wurin da ta fi shan wahalar mummunar fassara ita ce ainihin kasar afirka din malamai suna da ƙa'idodi na fahimtar nassoshi na shari'a amma dai daga cikin ƙa'ida mafi girma ita ce ka je a koya maka kama lokacin da ka shiga jafa'in cewa su malaman ba sa ƙauna allah su malaman sun zama malaman gwamnati su malaman sun zama malaman ƙarshen zamani to a lokacin kuma sai mu gawa zai karantar da kai shi ne zai kai ka zuwa ga ka karantar da kanka ko kuma iku iku ku karantar da kanku wannan kuma idza lam yakun lilfata min Allah auni fa akthar ma yajmi alaihi ijtihaduhu matashi idan bai samu taimakon Allah ba irin wannan to sai gawa kanshi alkaba'i da kuma musulma saboda haka jama'a duba kenan da annabi ya samu damar ya ci gaba da bautar Allah a yadda ike a makarin nan kenan ba zai bar garin ba abin da ya kamata kenan mu fahimta jama'a a contemporary Nigeria a irin yadda Nigeria take a yanzu ga masu tauhidi ga masu shirka ga salihai ga fasikai ga kai ga waɗanda suka yi imani da Allah kuna samun damar kuna yin da'awa na'am kuna wa Allah na'am To ku ci gaba da'awar tana tasiri to amma matasa suka ci da zuci to ai da aya kaza ta ce ayi jihadi to ai da aya kaza ta ce ayi hijira sai a ce kai ce Allah sarki wannan ayar da hadisin da za ka haɗa su ka koma ka gabatar da su a gaban tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ka gane kyakkyawar fassara ba a caca ana yi mafi waɗannan tsananin shi ne ana shirka a saman ka'aba da annabi na kewaye ka'aba yana ɗawafi da annabi yana fuskantar ka'aba yana sallah amma a saman ka'aba da ciki da wajen ka'aba menene gumaka ne amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce ba zai ci gaba da ibada da da'awa ba sai an je an yi wata zanga-zanga wadda za a kwashe waɗannan gumaka ko kuma yace tun da garin nan da gumaka da zai yi yana bauta Allah ga gumaka ba dole sai ainihin ya bar gari annabi bai fahimci haka ba domin hakan ba daidai ba ne fahimta mafi inganci ko ita ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muke gaya wa matasa shi ne ku je ku ɗauki ɗabi'a irin ɗabi'ar malaman ƙasar hausa ta asali tare da cewa kai ce yawancin matasa da su san al'adar malaman ƙasar hausa ta asali ba asali malamai a ƙasar hausa asalin su yan gwagwarmaya ne asalin malamai a ƙasar hausa yan kayan sanyi ne ba sa sassauta wa duk wani nau'i na saɓon Allah kuma ba sa shiga ciki malamai a ƙasar hausa kuma ba jan baki suke suna shiru ba suna fitowa ne suna datse kwana da dandali suna wa'azi suna bayyana ne take shari'ar Allah sannan kuma a wani gefen suna ware ɗalibai na musamman waɗanda ake koyar da su karatu wanda nan gaba za su zama malamai wannan shine tarihin malamai a ƙasa hausa yadda kaga ƙasa hausa ta zama ɗinnan, malamai suna cikin soro suna karantar da hadisi da fiƙi da larabci wasu suna bayan gari a tsanzaya suna karantar da alƙur'ani wannan ba shi ne tarihin malanta a ƙasa hausa ba tsoro ne da firgici da rashin zagewa gagarmaya ya kai asalin aka kawo karatu ya koma tsoro gaba ɗayan shi karatu ya koma tsangaya gaba ɗaya wai duk wanda yake so ya biyo malami malami ya gaya mai a zauren sheta sheta malamai a ƙasar hausa abin da suke shi ne ranaku suke ajewa suna tara mutane suna karantar da su masallatai suke bi tsakanin magarida da isha ko bayan sallolin azahar su ne mutane wa'azi da haka ne aka malanta a ƙasar da haka kuma ƙasar ta kai zuwa inda ta kai harsan da ainihin a tarihance ta lalace haka abin da yake wajibi a kowace anguwa a samu wani malami ya samar da masallaci ko makaranta wannan masallaci ko makaranta wajibi ne matakin farko su zama suna da cikakken yanci don haka a wancan lokacin malamai a ƙasar hausa sarakuna da masu kuɗin anguwa ba sa gina musu masallatai malamin zai zage ne da shi da almajiran shi ya hau sama ana jemo mishi tubali yana kwabawa su gina masallaci da kansu don haka duk abin da yake gaskiya ce ba za su yi kowa da gayya ba don babu wata gwamnati da ta ba shi fili babu wata gwamnati da ta ba shi taimako babu wani attajirin birni da ya kawo musu kuɗi matasa idan kuna so najeriya ta jaru wannan shine matakin da za ku ɗauka amma za ku gina masallaci alhaji ya na yanzu kawo taimako mai martaba sarki mu shi zai buɗe muku ɗan kaza shi zai kawo kaza ɗan siyasa kaza shi zai kawo kaza za ku gama gina masallaci tsaf za ku gama gina makaranta amma ƙarya kuke ba za ku iya maya ba ba za ku iya maya ba gwagwarmaya dakan ɗaka shi ɗaka tankaɗan bakin gado ce malami ne daga shi sai ɗaliban shi su ne suke tsaya don haka sai su jijjiga kowa su jijjiga ko ina don haka yau shekara ɗari biyu da awar ɗan sai da ta jijjiga duk gaba ɗayan yankin afirka ta yamma amma je ka ga masallacin da aka yi ta je ka barin shehu ka zama masallacin mutum sittin da za su iya shiga cikin masallacin da a yanzu saboda ɗan ƙarami ne amma wannan masallacin shi ne zama almarkazin islami للدعوة إلى sunna wa وعلى manhaji سلف umma, ya zama ana faɗin gaskiya daga cikin shi ba a shakkar kowa saboda ba wanda ya da fili aka gina masallacin ba wanda ya kawo gudunmawar shi ba inda suka je kaskantar da kansu domin neman buhun siminti ko kuma taki ko wani abu ba ka suka a mai ƙarfi ba ka matasa ku san wannan tarihin abu na farko ke ne abu na biyu ku zage game da karantar da mutane tur da matasan da zaka ga sun tara a anguwa suna da ilimi amma anguwar ta yi tsit wai su malaman islamiyya ne wai su malaman hadda ne wai su matan aure suke karantarwa me yasa ba za ku samu ɗaya daga cikin masallatan ku ne da shi cibiyar da'awar ku ba a masallacin na ƙungiya kaza ne ita kuma ƙungiya tana da nata manufar masallacin na ɗariƙa kaza ne ita kuma wannan ɗariƙa tana da nata manufar me ya hana ba za ku kafa naku ba me ya hana ba za ku kafa taku makarantar ba idan da haka ba ka samu ba me yasa ba za ku samu lasifika ku rinka yawon wa'azi anguwa anguwa kararo kararo ba ku je ku ɗaura lasifika a jikin falwaya ku ce kuna da wa'azi yau ku samu wani fili ba sai kun je kofar gidan Alhaji Yana ba ba sai kun je ko ina ba ku je ku faɗi gaskiyar da Allah maɗaukacin sarki ya saukarwa da annabawan shi ba haka ake takura ɓarna sakamakon takura ta sai ta wargaje daga nan sai ka ga Algeria ta so na ƙasa amma a yau a zariyar nan da ake mata kirari birni ilimi akwai anguwannin da an ka je za ka ji su shiru amma sai a ce anguwar cike take da malamai cike take da malamai sai ka ga malantar waɗannan malaman ba ta hana duk wani ɗakin tarbiyya da saɓon Allah ya zanno cikin waɗannan anguwannin ba saboda babu da'awa jiharar annabawa kuma na daga cikin sunna da'awarsu sunna inni da'autuhum jihara sunna inni a'lamtu lahum وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا دعوة أما دعواتهم su miƙe su a bayyane su yi sanarwa su shela sannan kuma suyi da'awa a sakaye ko ina haka annabawa suke sai da haka matasa kun ji abin da ake yi da haka kowa ya dubi kanshi tukuna ka iya karatu ka cancanta to in ka je za ka tsaya akan abin da ka san za ka iya ka tashi yi da'awa duk an da ake haka a ido bayan shekara goma za ku ga duk wani maɓarnaci kauce za ku ga duk wani wurin ɓarna ya lalace za ku ga duk wani shashanci ya ja baya sannan za ku zo zo ku ga 'ya'yan anguwar sun zama jarumai sun zama sadaukai akan duk abin da suka sa kansu ba don komai ba saboda akwai ne akwai karantarwa akwai motivation akwai sanya karfin gwiwa akwai sanya karfashi akwai nuna musu cewa su mutane ne masu yanci iya ne ba bayi ba amma duk anguwar da za a same ta ta yi shuru bayan kwana biyu abu na farko da zai fara dannewa shine yan anguwar za su fara shaye-shaye daga shaye-shaye yanzu za ka fara jin face-face daga nan za ka fara jin cewa an fara kashe-kashe me zai biyo baya daga nan sai ka ji an fara yan mata ciki shi kenan anguwa ta watse da aka matasa dunakum ad wajibi ne ku da'awa ku je ku ga yan uwanku ansaru sunna a Sudan yaro dan shekara ashirin da 27 sai samu lasifika ta masu so da fiya-fiya zai zuba maka datu ba ka rana tsaka sai ka gan su suna hamsin a gari sai ce ta ga kasar waje ake aiko musu da kuɗi saboda shi jahili wai abin da yake gani ba za a iya ware kuɗi a wa addini aiki ba sai dai in wani ne zai aiko daga ƙasar waje dan ansari sunna kowa shi ne zai je siyo lasifika da kanshi ya je siyo batir da kanshi a zo a zauna a nuna musu ya ake da'awa sai a ce su shiga kasuwannin cikin gari wannan zai tsaya an yi sallah azhar sai miƙe innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh cikin minti biyar ya isar da wani sako wannan ya je daidai kofar kasuwa ya tsaya wannan ya je daidai asibiti ga mata nan sun zo awo ya je musu minti biyar minti goma wallahi dole ne kamar yadda na faɗi ran nan we must convey the message dole ne a isar da sako da annabi ya bari a hannun sallallahu alaihi wa sallam musulmi su ne evangelist na gaskiya su ne yan yada bishara saboda sunan annabin kenan a cikin alkur'ani AlBashirin nazir annabin da ya zo da gargaɗi annabin da ya zo da albishir me yasa musulmi suka ja da baya mota haya za ka shiga a lagos daga anguwa zuwa anguwa sai ka zo ya miƙe ya ce na kashe mu bishara ne me yasa ba za a yi haka nan ba asibiti za ka ga an je an tara mata sai daga an samu minti talatin ana musu wa'azi me yasa ko duk ba kwa yin haka me yasa al'umma ba za ta lalace ba a yau ku kewaye anguwannin garin nan namu na zaria akwai yaran da sun lalace ba su da ban sha'awa ko kaɗan me yasa duk wanda ka gani ne shi yayi baki sitik ya zama ɗan shaye-shaye duk wanda ya buɗe murya zai magana kamar ragon layya murya shi ta canza yi wanda ka gani mai yake yi saboda kullum a cikin buguwa yake idan ka ga 'yan matansu idanuwansu kamar tsamiya ba su da kunya sun yi kaɗau kaɗau kowace shegiya an zuba mata da ciki sau uku zuwa sau bakwai wace albarka irin wannan anguwa za ta yi duk wanda ya kuskure ya zo gida a tsakanin su ya shiga uku shi da zuriyar shi me yasa saboda babu adda'i ila babu mai da'awa zuwa ga Allah amma an kaje sai ka an ce malam ya sauta ƙurƙudu ya sauta ɗan ɗarami ya sauta kaza da ka ije karantuwa yana nan a anguwar sai ka je ka same shi a zauren shi ba ruwan shi da kowa in ka je sai ka samu daga cikin mafi lalacewar anguwa akwai 'ya'yan shi sai ka samu matan shi tana sai da wiwi amma shi yake karantar da risala da ƙurɗabi da muktasar anguwar amma matan shi na sai da wiwi ɗan kuma shi ke tara kayan sata saboda wai shi abin da yake fahimta ai ba wani abu ne da'awa ba mutum ne zai zaure ya same ka ya kwanta ka karantar da shi muhtasar halilu ya tashi ya tafi kalla ta khat an jasima ka yi mummunan kuskure wanda ga shi ba baktarin a kanka lazimi ne jama'a adda'awa adda'awa aljahariya a tara mutane a karantar da su dubi duk inda ka cewa kasar hausa din nan za ka ga daular usmaniya za ka katon masallaci a kofar gidan sarki wannan syllabus ne na ɗan biyu yake so a aiki da shi shi ne a karantar da mutane qur'ani a musu tafsiri a karantar da mutane hadisi sahih bukhari a karantar da su tafsiri da fikir ita ce risala sannan fada da ka gani waɗannan almajiran ɗan hudu ne ba fada kake ba fadanci ake ba zaman fatawa shi ne ya gama karantar da jama'a ƙarshe bakwai ta yi ƙarshe takwas za a watsi mai gona mai shago mai kaza to wani yana da matsala ko to sai ya dawo kuma sai ya zauna a babban zaure a gidan shi sai ka zo kai gaisuwa akara makalla ba ta ta ce haimata ta wuce kwanakin da take yi ga bayani ga bayani sai ce kaza za a yi sai ce Allah ya saka da zai sai tashi ya tafi shi ne ma'anar zaman fada ɗin amma da suka lalace babu karatu sai aka koma ana ne ana tsibiri ana gulma ana gunci gulu amma asalin kun ji tarihin kenan idan baka san wannan baka tafi malamai shi maka tarihi karanta as-saqafatul arabiyya shi professor galadanci shari doktor ali abubakar waɗannan 'yan najeriya ne na farko-farko waɗanda suka karatu a addinin musulunci da larabci suka bincike-bincike mai zurfi suka bayyana mana suka rubuta mana menene tarihin wannan ƙasa ta da mai albarka ya aka yi muka samu kanmu a irin halin da muka samu kanmu a yanzu shine asali da farko malamai sun bar asalin aikinsu kuskure na farko kenan saboda haka makarantu da malamai suke tafiya suna kafawa a bayan gari tsangaya yau su ba ruwan shi da kowa ne ya sa son rikici ba za su iya hayaniyar gari ba a'a annabi ya ce al-mu'minu allazi ha يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم musulmin da yake cuɗani da mutane ka shiga cikinsu ka shiga kasuwa ka shiga ne ya riƙa ka ka shiga kai mu'amala ka siya su siyar maka dangin ka ne mutanen ka ne in ka ce ka fi su to dan ne za ka gyara su ba an kuma ka fi su da dan ne za ka tsanace su ba ka da hujjar da za ka ce mutanen da aka haife ka cikin su za ka koma gefe guda kai ka zama waliyu kai ne mai tsarki tsahiran da tsahiran dole ka zauna cikin su annabi yace to zaman ka cikin su kana zaune su cutar da kai su maka kaza ka yi haƙuri to ka alheri fiye da wanda ya koma gefe guda baya cuɗani da su balle su cutar da shi balle ya haƙuri sai da haka jama'a matasa kun ji wannan in dai transformation da transition idan har gyara da ake so a yi daga waccan barna a dawo zuwa gyara idan har ana so a yi sauyi daga irin wancan hali zuwa halin da ya dace matasa ku je anguwanninku ku kafa makarantu in kuka tashi kafa za ku iya ba sai kun nemi taimakon kowa ba ku nema a wurin Allah wahdahu la sharika lahu ku samu ku sai fili cikin da Allah suke sadaukarwa wani ya gaji gidan gado sai raba biyu sai ba da rabi da haka aka fara musuluncin kai da za ka yi irin abin da su abubakar da su usman suka yi ba wani ɗan kasuwa ne sai ce duk ƙarshen mako zai rinka kawo naira dubu biyu wani ma'aikacin gwamnati ne ce duk ƙarshen wata zai kawo dubu uku kar ku ɗaukar da kanku ya cewa sai kun maza kun gama a cikin shekara kaza a'a za ku fara ne abin a hannun Allah ne amma abin da ake nufi shi ne ku yi abin da zai zama da kanku kuka yi abin zai zama kuna da yanci amma ku zo ku fara shi kenan sai a ce muku a ta abin maku ne ko ba kaddamarwa kaddamarwa eh kuna da kuɗin kun tara to ya za ku kira kaddamar muku ku gina abin ku shiga ku karantar da mutane addinin musulunci sannan ku kawo lashiki ka ku sa kun wa'azi ne Allah yake ne annabi yace ku wayar da kan al'umma ku yi tarbiyyar addinin musulunci ku gaya wa musulunci what is the true message menene saƙon annabi sallallahu alaihi wa na gaskiya din ku ba da kofa kowa ya zo ku buɗe kunnen ku ai muku tambayoyi ku shiga cikin jama'a ku yi mu'amala da su ku zo ku musu wa'azi da haka ake gyara al'umma amma ku koma bayan gari ku ce ƙasa ta lalace da nufin hijira kun yi ta'adi kun yi ta'addanci najeriya ta lalace gaskiya ne amma ina son ka san makka ta fi najeriya lalacewa a sadda annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam amma annabi zafin addini da sababbin ayoyi da suka saukar mishi bai dumama shi ya ce bari ya tashi ya garin ba zama yayi ana shan giya da burkutu a gaban shi yana yi musu wa'azi su faɗi bakan magana su zagi Allah su tsine wa alƙur'ani duk da haka a tashi a karantar a wa'azi to lokacin da suka ga abin fa duk da ɗaukan zafin da suka yi amma musulunci yake rinjaye sai suka ce wallahi ba za ta yi sai an kashe annabi sai an yi kaza to a lokacin ne Allah yake to tashi ka gudu ka bar musu gari sai haka kun ji don haka jama'a hikimar da ta sa cikin farurukan littattafai da muke da su a makarantar nan dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam na ɗauki wannan littafin shi ne na farko ingancin littafin game da abin da yake kawowa na biyu tafiyar shi daidai da zamani na uku waɗannan irin darussa da yake cirewa sannan na hudu darussan yana cire mana su ne a ƙarƙashin alaƙar tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma alhamdulillah zan iya bugun kirji da cewa tun daga rubuta wannan littafin har zuwa yanzu da muke karanta shi ni mutum na farko da na sanya karatun shi ina karanta shi ina sharhin shi sarki ya tabbata ga Allah wani almajirin mai littafin da muka haɗu bara waccan nake ce mishi yanzu mun kai kusan kasar arba'in da wani abu yace tsarki ya tabbata ga Allah kasar nawa za a yi nace ila ma sha Allah yadda Allah ya so yace to nace sharhi ake wa littafin saboda tarihin manzon Allah ne a duk duniya kaf babu tarihin da yafi wannan albarka Darsa ne daga cikin tarihi mafi inganci da nagarta hasken rayuwa ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam Allah yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera rayuwar manzon Allah darasi ce a bar koyi ce a bar kwaikwayo ce abin duk daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kokari ka fahimce shi albarka ce haske a nan yake cikin shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wan najmi in hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba bata ba bai taba kaucewa ba wa ma sahibukum bi majnun bai taba yin hauka ba iskokai ko aljanu ba su taba shafar shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk abin da yake faɗi alheri ne wahayi aka yi mishi shi kadai Allah ya wakilta akan wannan alqur'ani cewa ya tashi ya fassara mutane alqur'ani da anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka maka da alqur'ani ne don ka fassara mutane abin da aka bayyana musu dan haka na'am rayuwar manzon Allah kaf haske ce alheri ce babu kuskure babu tabbari a cikinta babu kamtatu don haka abubuwan duk da ka gani a cikin alkur'ani to manzon Allah ya fassara su imma da baki imma da ɗabi'un shi an tambayi Aisha yaya ɗabi'un ne gidanki yace kana khuluquhul qur'an qur'ani ne ɗabi'un shi me Allah ya faɗi a cikin alkur'ani sallallahu alaihi wa alihi sallam wa innaka khuluqin azim kana da ɗabi'u kyawawa ɗabi'un girma da mutunci wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a mun fahimta a ƙarƙashin wannan jama'a wallahi dole ne a fuskanci yaya rayuwar shi take in ba haka ba sai ka ɗauki aya ka fassara ta ayar ta yi gabas kai kayi yamma ayar ba cikin gari kai kuma kayi dawa mun taba ka kuma ka ce ƙur'ani da hadisi kake aiki da shi ka kauce wa tarihin manzon Allah dan haka komai ya rikice maka Allah madaukakin sarki ya taimaka haka jama'a matasa 'yan Najeriya a Najeriya nan a yadda take a yau ƙa'ida ita ce mu tashi mu ta karantarwa wanda biyar ya gale ne sai mu tsaya mu dubi wai ma tukuna ya kai a kula shi abu na farko tukuna nan ya na kai a kula shi domin akwai wanda yake kawai an ɗauko kwangilashi ya tsogale ku don ya kai da hankalinku daga asalin abin da kuka fara na sha faɗa matasa wannan kana saka karatun ruwa misali na anguwarku ko kana saka arba'un hadith a anguwarku shikenan sai a ce za a zo za a yi wa'azi na ƙasa za a yi wa'azin maulidi za a yi kaza za a yi kaza a zage ka a zage uwarka a zage ubanka in kai dan bana bakwai ne shikenan kana zuwa sai ka ce domin da abin da kuka ce don haka mu ma ku zo ku ji ne za mu ce shikenan abin ya zama npm da prp ya zama nehu da npc ya zama cpc da pdp ya zama siyasa ya tashi daga addini amma da'awa kana fara ta sai ka je wani ya tawo tsogalar ka ayya wato shi ba shi da da'awa ke abu na farko da ya kamata ka fahimta wato ba shi da abin da zai tallata ba shi da abin da zai kirayi mutane ba ka sai ka ga wannan kaɗai ya rubuta darajar shi daga ka saurare shi balle ma ka dubi mai yake cewa ƙarƙashin haka idan ka ci gaba da bayyana wannan gaskiya sai ka gajiyar da biyan da zai zo yana faɗa da kai ƙa'ida ta farko ke. ƙa'ida ta biyu kana farawa za a yi maka tunanin talauci ne da ne ka don haka za a yi ƙoƙarin ganin menene aka ga kana buƙata kana gidan haya ne sai a ce za a baka gida kana hawa tsohuwar mota sai a ce za a baka sabuwa a gauro ne kai kana kwana ɗakin gauro sai a ce za a baka mata to sai ka yi taka tsantsan mutanen nan suna cewa za su yi sa matasa masu masu da'awa ko da zai kai da su ba su ne mutumin da baya ƙaunarka ya ɗauki ishi ya baka don ya rusa ka wannan cewa lallai in ba ka ka da haka ba to lallai kana daga cikin wawaye ba ka matasa sai ku lura da ka fara sai a ce to kamar ka kana yawo a ƙasa baka da mota suka ce a to kai yawo sai ba a bakin komai suke ba nan da Allah ya ga dama zai baka mota kamar ka kana gidan haya sai ka ce ba ko a gidan haya aka haife ka ba za ka iya raba tarihin rayuwarka da gidan haya in an kyamatar da kai kamar ka kana gidan haya to ko kuma a gidan haya aka haife ka ba ka an ɗauki gida an baka sai ka ce to kuma su koma su gyara wancan tarihin a sake haihuwa a gidan ubanka ba gidan haya ba za su iya wannan ina jiya da shi suna neman su da maka rayuwa ce ya ce an shirya za ka je ka ga ganna. yo ganin gwamna ganin annabi muhammadu ne duk duniya da lahira wanda aka ce za ka ka tafi karka dauka wani abin tsimani na ka ce za a kai ka ta annabi muhammadu to ka fara tsima yi wanka ka gyara ka buga waya yaya ba ku zo da har yanzu yawwa to kuma ba wanda ya iso kai ka ganin annabi muhammadu sai Allah sakamakon haka kar a birge ka da za a kai ka ka ga wani kowane ne wannan da za ka je ka gani lokacin zaɓe fito kai ma ka fito da takardun ka gan ka tsaya takara in ka firgita shi to kujerar da za a iya munafasarta kujerar da za a iya wayasarta kujerar da za ka iya takararta ganin wanda ke kan kujerar abin birgewa ne kalla amma kujerar da annabawa da manzanni da duk wani mai daraja bai isa ya kwalamarta da ma ita ce kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka in dai ba manzon Allah ba a kai ka gani ba wallahi sallah ka ai maka darajana razana kuma manzon Allah ƙarya mu wani ya ce maka zai kai ka ga manzon Allah a nan duniya ko a lahira hanyoyin ganin manzon Allah hanyoyin na musamman a ƙarƙashin wannan da ka fara da a ce za a kai ka za ku zauna da gwamna za a kai ka za ku zauna da minista za a shugaban ƙasa yana son taro da ku a je a tulo muku abinci su a sa cctv yar karamar kamera can security suna kallon ku suna ta dariya mutum ɗaya ya loda abincin mutum biyar saboda bai taɓa ganin irin shi ba da ya fara ci saboda mai ya yawa da nama mai zaƙi sai ji ya ƙoshi sai gan shi sai ka je ce a samo mai loda kai tun daga habuja har jambe za a zuba maka dafa duka duk da kun lura da wannan ba haka da ka fara da'awa kwana biyu shi ke nan sai su silence in ka sai ka ji kayi shiru da kuma ka zo kana ta tsagi ne sai kun natsu matasa in ba haka ba za ku iya wannan aiki na gyara ba waɗannan malamai na ƙasa hausa su ɗan gobe da kuka ji ba zama suka yi ba tashi suke suna da sana'a suna karantarwa suna da'awa suna fatawa suna yin duk abin da malami ya kamata da haka suka yi da'awa amma ka koma ka zauna baka aikin komai abu na farko shi ne sai ka bukatu wani ya baka to da zaran ka bukata wurin wani to kaskanci ya sami kan ba Allah ba amma Allah izza ce ka ɗaga hannu ka ce Allah ni talakan ka ne fakiri ne ba ni wannan daraja ce ɗaukaka ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ne ce roki ni kuma zan amsa Allah madaukakin sarki ya taimaka العشرون درسنا عشرين دقة درسا ما سأل بركة أكرتشن تاريخ تيوم هلتا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي بدن ما لم عبد الرحمن ابن ناصر السعدي ما لم أفينني رحمه الله تعالى الله انشي يتي إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة idan Allah ya nufi bayyana ɗaukaka wato daraja ta annabawan shi da kuma zaɓaɓɓun bayi daga cikin bayan shi da siffofi na kamala qarana bihim naqishina fiha sai ya gwada su da waɗanda suke naƙasashe naƙasassu ne a wajen waɗannan siffofin min mustaiddina ko haka ne min mustaiddina lil kamal daga cikin waɗanda suke shirye domin ainihin son kammala ma'ana in Allah ya nufi ɗaukaka bayyana daraja annabawan shi sai Allah ya kawo wasu waɗanda yake su suna da na ƙasa ba su kai annabawan ba amma kuma a shirye suke wajen a kammala su su samu cikakkiyar daraja in Allah ya nufi bayyana daraja annabawan shi sai malam yake cewa ya dalika fi umurin kasira Allah yakan yi haka a cikin al'amura masu yawa وردت في القرآن هذا مسكوة أتكين القرآن منها ما بجت فيه لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم يا إن الله ما أوكسين شركيا في بيّن درجة النبي آدم أكم ملائكو لألا يعني من أوكس درجة النبي آدم شوائف ملائكو درجة وعلمه أسماء كل شيء سيسنر بآدم سونا ينقومي ثم امتحن الملائكة sai Allah ya jarabci mala'iku cewa ku faɗi sunayen waɗannan abubuwa fa ajazu sai suka kasa an ma'arifata ba su ma san su ba fa hina ilm a wannan lokaci nabba'ahum adamu biha sai adam ya sanar da su sunayen fa khada'u li ilmi dan haka sai suka kwantar da kai ga ilimin annabi adam wa arafu fadlahu suka gane falala annabi adam wa sharafahu da kuma ainihin ɗaukakar da annabi adam yake da ita ku tsaya a nan ku ji malam yake nufi da wannan karatu yanzu a nan mala'iku ne Allah madaukakin sarki yake so ya nuna wata daraja da annabin Allah Adam ya fi to shi kuma Adam din nan ai mutum ne amma sai Allah ya zaɓe shi ya fifita shi ya daraja shi da annabta sai ya zama daga cikin maɗaukakan bayan Allah annabawa to da Allah madaukakin sarki ya so ya bayyanar da wannan daraja ta annabi adam sai ya jawo waɗanda suke darajarsu ba ta kai ta annabi adam ba sai ya ba masu kusa da annabi adam akan wani al'amari shine anan sai Allah ya ɗauki ilimi da haka sai su gane su daga annabi adam wannan gazawa da suka gane sai ta sa suke tawali'u suka gane daraja annabi adam ko to su kuma sai ta su darajar ta ɗaukaka shi ne maganar da nake faɗa muku a ɗazu yadda za ka gane darajar kanka shi ne in ka ga wani mai daraja ka ba shi darajar to wannan dalili ne akan kai kana da daraja misali duk inda ɗan dattawa yake to yana girma da dattawa to in har ka ga yana wulaƙanta dattawa ko to dalili ne akan ba dattawa ne iyayen shi mutanen banza ne ko kun fahimta jama'a da haka kun ga anan yanzu mala'iku abin da suke gani da farko sun fi annabi adam a ta ja'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak muna tasbihi muna godiya ka kawo wanda zai kisan kai da ta'addanci sai Allah in inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da ba ku sani ba kenan sai Allah ya ɗauko abu mafi sauƙi a wurin shi sai karantar da adam sunan ka kaza da kaza sai ka ce mala'iku ne ka kaza da kaza suka ce bismillah sai ka ce kai adamu a yana faɗi shi shikenan sai suka ce tsarki ya tabbata gare ba ilimi gare mu sai abin da ka sanar da mu a ce ba mu kai wannan mutum daraja ba shi shikenan tawali'un da suka shi ya bayyana cikar darajarsu a yanzu iblis da ya girman kai fa shi kuma sai kaskancin shi ya bayyana to abin da babban malami nasiru sa'ad yake cewa idan allah ya so ya bayyana darajar masu daraja sai ya gwada su da wasu waɗanda ba su kai darajar su ba sai su waɗannan da ba su kai ba sai su ladabi sai su biyayya sai allah ya cika saka su daraja ka ji karatun kawai ka ji misali na farko na biyu ya ce walamma na kasa ahalul ardi yayin da mutanen duniya suka ja da baya an nusratin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da taimakawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tamala'a alaihi a'da'uhu makiyan annabi suka yi cincirin da a kan shi saboda a lokacin annabi ya rasa wanda zai tsaya mishi ya rasa wanda zai taimaka mishi Allah ya sa kuna bibiyar tarihin nan a tsanaki kun tuna lokacin da a da Khadija ta rasu ana nan kuma Abu Talibin ya rasu dama waɗannan su ne manya-manya guda biyu waɗanda ake shakkar annabi saboda su sallallahu alaihi wa khadija ce babbar hajiya ce mai daraja duk wanda ka gani a maka kasuwanci yake ko falke ne yana da alaƙa da khadija ta kusa ko ta nesa in ma da yaronta ne ita ce freedom din shi ita ta ba shi jani in ma kasuwancin da yake ma nata ne in ma kayan da ya buɗe shago yake siyarwa mai gidan shi yaron Khadija ne don haka waye zai wa Khadija rashin kunya duk ƙwaryen maka babu dan aljanna zalimi gidanka to sai aka ce wannan mijinta ne yake karatun nan akwai wanda zai taɓa shi ai ma zai zo ana jan baki ne yana kabbara sosai dan a ji a cewa Khadija ai wani ya ba da kai sewa sai abu talibin abu talibin kuma dattijo ne dagaci ne community leader shugaban mutanen shi ne yana da kalma mai karfi kuma dattijo ne da ya tsara mutuncin shi ba wanda zai ce ya taɓa ganin shi yana tambelo don ya sha giya ba wanda zai ce ya gan shi yana daga kati ba wanda zai ce ya gan shi da karuwa duk wani abu na zubar mutunci babu a cikin rayuwar abu ɗalibin to waɗannan dattawa guda biyu to baka isa ba yasa abu talib yake cewa wallahi lan yasulu ilayka bi jaddihi hatta uwassada fi turab dafina Allahu akbar fasla bi amrika ma alayka ghababatu yace wallahi in dai ni Muhammadu wallahi ba wanda zai iso gare ka in dai ina da rai sai dai ina kabari haka kuwa har abu talib ya bar duniya wallahi ba iya gaya wa annabi bakar magana balle a mare shi ko a mai wulakanci dattijan ne ya tsare wa annabi mutunci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ana nan sai wannan dattijo ya faɗi ya mutu khadijatul kubra ta rasu sai suka ce to kaga yanzu baka da kowa sai da muka yi da kai kar ku manta kunci da wulakanci ya sa shi ya tafi fa'is yana zuwa manoma da ke neman lambu bayan gari suka kwakwata mishi dutse yanayi kunci ya ce ya tafi wurin wasu waɗanda yana jin labarin masu mutunci ne su ma suka yi mai wulaƙanci suka yi mai dariya suka sa aka yi mishi afi shi ne ake tambaya annabi akwai ranar da ta fi maka ƙasƙanci kuwa a duniya sai ya ce babu kamar wannan rana ya ce don a lokacin kawai ya kama gaban shi ne yana ta tafiya bai san ina zai je ba kafin ya ankara sai gashi ya kusa shiga yaman ya yi filin arafa na yanzu ya ƙetare dutsunan nan kawai tafiya yake saboda kaskanci da wulaƙanci ya tafa shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ashe kun ga wannan dattijon abu talibu ya yi amfani ko bai ba ya yi wannan dattijuwa khadija ta yi amfani ko ba ce ba ta yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasa su sai zama kowa ya watse Allahu akbar shi yasa annabi baya manta alheran dattawan annabi dattin ne dan dattawa sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ya san alheri duk wanda ya manzon Allah alheri sai manzon Allah ya bayyana sai manzon Allah ya yi shelar abu Khadijatul Kubra lokacin da Aisha zafin kai ya ɗibe ta ta ce wai wace ce Khadija ka samu mace budurwa ta fara faɗin darajojin ita kanta aisha allahu akbar annabi ba da wannan yake aunawa ba tuna karatun ɗazu khadija ta bayyana ne a lokacin da ana buƙatarta sai annabi ya ɗauke wuta ya shiru ya bar aisha ta gama abin da za ta faɗi ce kin gama ta ce ya ce to in kina tambayar wace ce khadija Sai bari ki ji khadija ta bani sanda kowa ya hana ni kowa ya hana yana jira manzon Allah a shirin shi ya tomi ya wulaƙanta Khadija ta kawo ta bayar faradiyallahu ta'ala anha yace ta yi imani da ni lokacin da aka kafirce a lokacin da hatta ne kawai kansu suke ba sa so a gane suna tare da annabi Khadija ita ta tsaya ta yi tsayin daka ta ce ni ce matar shi wanda yake da magana ya zo ke kubra ce yace sannan ta goyi baya na lokacin da kowa ya watse lokacin da annabi ya shiga halin kunci da damuwa yana neman waye zai zo a shawara kowa ya gudu hadiza ce ya ce zo nan ina da kawo malami bari ma in kai yi maka jawabi maka fasara wannan mafarkin in akwai soja wurin ya kamata ta tashi ya fara wa hadiza ina fata an gane hadiza ke kudura ke kudurta the great woman babban mace kenan kalmomin baki da za su iya faɗin darajar khadija ba sai kalmomin da suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Aisha manzon Allah sai da kwana talatin ya mata safe da yamma mata wannan jawabin ma'ana tambaya kike wace ce khadija gari ya waye sai annabi ya kwankwasa mata kofa fito fito Khadija eh ta ba san da aka hana ni ta yi imanin san da aka kafirce ta rufe baya san da aka watse ban samu kamar ta da kuma ba zan samu wadda ta kai ta ba sai ya tafi in ba aka tafi sai sake kwankwasa kofa fito sai da ya kwana talatin ne mata wannan wa'azi ne mata karatu a kan Khadija Khadija ce kubra ce in kana son zaman lafiya ka ka taba ta domin dan Allah ya san mutunci duk wanda ya mai sai yi mishi mutunci wannan dattijan abu talib kaga duk da mai musulunta ba amma da manzon Allah ya zo rungume shi cikin mutunci yana ya am kun ilaha illallah wannan kalmar ta fi kowace daraja duniya da lahira dan haka ya zaɓe ta baba kawu ka ce la ilaha illallah cikin ladabi da girmamawa Allahu akbar Allahu akbar ya daga kai kalmar manzon Allah yace in na faɗa shine alheri manzon Allah yace eh kai ya sa abu jihar a wurin sai suka ce a targabo an na abdu mubarak addinin ka za ka ji dama ta kuma addinin ka abin kuna za ka yi ina sai cewa annabi kai haƙuri Allahu akbar ya ce kai haƙuri ya ce wallahi ba da sauƙi in faɗa zan faɗa ko dai in sanya maka rai ya ce amma ba zan iya ba kai haƙuri sai ya fita sai suka yatsu waɗancan yan iska ne yan kulab ne da sai suka yatsu sai abu jahil duk wani tunanin duniya to abu jahil shi ne gaba duk inda alheri yake za su kauce wanda sharri yake suna wurin tuntuna ya haɗu da manzan Allah ya ci mutuncin shi mutum zagi manzan Allah ya mai ashar wata mata baiwa ta gani ta zai ta haɗu da Hamza Hamza ya dawo farauta yake wa hamza abin wulakanci ne kuma dan uwanku saboda ya zo yana wa'azi kuma ku bari ana cin mutuncin shi a gaba na abu jahil ne ya muhammadu kaza kaza yace kin gani kin ce da ta ce eh yana ina abu sai da kin jikin ka'aba ta hamza ya ba daga farauta ne kaura ne shi din yaje yana samun shi ba sallama ya rabka mishi kwari da baka yana miƙe ya dalla mai mari yace to ni ma na musulunta in dai musulunci ne sai ake yi ma na musulunta ya da ya gani yawwa irin sa hamza ka zuwa kai ciyace ma rubutun ba ma rubutun wafi ka sha ta sa haka ta sake ka zara ka zuciya a na ayi ba ma haka abin yake ko yanzu ma gane ku bayan Allah ne haka za a ta jibba kuna salati amma in aka gane cewa irin ku irin sa hamza ne ba sa taɓa wallahi sai ka wuce zuwa zo ma rubutun ba ma rubutun na ba ta an gane bai annabi ba sa dukan kowa su abubakar sai magana sai su ja maka a sai su salati su yi zikiri su maka Allah isa su baka da Allah amma Allah ya isa a wurin ta da ina su umar su yi Allah ya isa a gidan wa sai za su jibge ka ina fata an gane ai kowa da irin shi kuma Allah yana da hikima ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji misali na farko to malam ya ce walamma na kasa ahadul ard yayin da mutanen duniya suka ja da baya an nusratin nabi sallallahu alaihi wasallam daga taimakawa annabi suka tarwatse wa tamala'a alaihi ada'u. makiyan annabi suka yi cincirin da akan shi wa makaru makaratahum al-kubra suka yi mummunan makircin su mafi girma min ita'i bihi dan su afka mishi su kashe shi نصره الله ذلك النصر العجيب في الله يميت نقل من ما شاء فإن نصر الله المنفرد الذي أحاط عدوه الشديد هكذا حربه القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكبات وتخلصه وانفراد الأمر له من أعظم أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله أكبر karatu ya yi karatu lokaci ya ƙure don haka za mu bar wannan matsala sai an zo karatu na gaba za a ɗauko daga kanta insha Allahu ta'ala a tattauna ta amma jimillar saƙon ita ce lokacin da duk duniya aka watse shikenan sai Allah madaukakin sarki ya kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dauki a lokacin makirci ya yi makirci an gama yanke shawara akan cewa